ce min kuma ka gode mai iyayenka mana idan baka gode min ba baka gode mai iyayenka ba ka sani ilayyar masir zuwa gare ni za a koma akwai ran da ka dawo ka same ni akwai iyama, akwai kabari akwai lahira Za ka ga sakamakon wanda bai gode ma Allah ba za kuma ka ga sakamakon wanda bai gode mai iyayen shi ba da haka sai a gina 'ya'ya akan wannan asasin su zama masu godiya su zama waɗanda ba su da butulci kada a ɗora su a kan butulce ma ni'ima duk wanda ya saba da godiya akan ni'ima to ba zai zama mai butulci ba da haka ana buƙatar a tarbiyyantar da 'ya'ya a kan wannan gaɓar anishkur li wa liwalidayka asasi na hudu na tarbiyya Allah ya ce wattabi sabila man anaba ilai. Luqmanul Hakim ce ma dan wasiya ta hudu da nake maka shine wattabi sabila man anaba ilai ka bi hanyar waɗanda suke komawa zuwa gare ni suke komawa zuwa gawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ma'ana ka bi hanyar bayin Allah waɗanda suke komawa zuwa ga Allah masu inaba masu komawa zuwa ga Allah wanda suka kama hanya kai tsaye hanyar Allah suka dosa a rayuwa to idan za ka bi hanya ka bi irin hanyar waɗannan wannan gaɓar asasin da yake nuna mana yana nuna mana asasin suwa za ka tarbiyyantar da 'ya'yanka su yi mu'amala da su da suwa 'ya'yanka ya kamata su yi mu'amala suwa ne ne abokansu suwa ne ne abokan mu'amalarsu da suwa suke zama a cikin gida ne suke kallo a cikin gida shin talal-talal ɗin da suke kallo a gida suna cikin wata sabila man anaba ilai hanyar waɗanda suka koma zuwa ga Allah ne suke tafiya a kai ko ba ita ba ce da suwa suke zama a cikin gida wayoyinsu da suke chatting group-group ɗin da suke facebook da suke bi suwa suke bi suna bin sabila man anaba ilai ko kuma suna bin wata hanyar waɗansu mutane daban dole kana buƙatar ka tabbatar da wannan ababin tarbiyya da haka anan an tabbatar da cewa ba a so ɗanka ya bi wata hanya sai hanyar waɗanda suka ba hanyar Allah kama ‘ya'yanka da kake tarbiyya wanda kake so in ka tarbiyyantar da su ɗin ka samu aljannatan da aka faɗa suna bin sabila man ba ilai ko ba sa bi suwaye abokansu a unguwa suwaye ƙawayensu suwa ne wani askirin ɗin gidanka a tv wa'yan tashoshi ake kallo tashoshin na wanda suka ba hanyar Allah ne ko tashoshin waɗanda suka kauce ma hanyar Allah series series da ake bi kullum ana cewa an kusa farawa an kusa farawa a zo a zauna yau a ina aka tsaya za a tashi a wuri kaza wannan sabila man anaba ilai ne suke bi ko ba sabila man ba ilai ba ne? Daka idan akwai matsala a nan, to ka san asasi daga cikin asasi na tarbiyya ya riga ya gama rushewa. Kana buƙatar ka zo ka sake wannan asasin, ka nemo hanyar da za ka ɗora su a kan hanyar waɗanda suka bi hanyar Allah, su rinka tafiya a kanta. Don haka, wannan asasin yana da matuƙar mahimmanci a babin tarbiyya musamman a wannan zamanin, wanda kowa yana da waɗanda yake bi. ko da baya fita daga gida kwata-kwata a wayar shi akwai waɗanda yake bi a social media akwai waɗanda yake bi a tv akwai waɗanda yake bi a satellite akwai waɗanda yake bi da aka kai aikin da Allah ya ɗora ma a matsayinku na iyaye shine ka tabbatar da cewa hanyar da suke bi ɗin nan sabila man anaba ilai ne sabila man anaba ilai wannan shine wajibin ka kai a matsayinka na wanda Allah ya ɗora maka wannan nauyin idan kai sakaci da shi za ka ga tasirin wannan sakacin a gaba lokacin da ya kamata ka kwanta kai bacci to shi ne lokacin da bacci zai ƙare maka a rayuwa lokacin da ya kamata ki zauna ki huta girma ya zo kwanciyar hankali ta zo to a lokacin ce kuma lokacin ne farkon tashin hankali zai fara faruwa a rayuwarki saboda me saboda kin bar wannan asasin ya tafi a banza daga ƙarshe zaka zo kana cewa ai abokai ne sun lalata min da ai ƙawaye ne suka lalata min ya dan haka ya akai kika bar su ba dora su a sabila man anaba ilai ba tun daga farko waye ya rusa wannan tarbiyyar ke sai kika rusa wannan tarbiyyar domin ga abinda Allah ya sa kiki ba ki ba kin zauna kawai kin bar su da wayoyinsu su yi abin da suke so kin bar musu satellite su kalli abin da suke so kin bar musu dama su fita su kawance da wanda suke so to ta yaya ba za su lalace ba ba ki da hanyar da za ki hana su lalacewa da aka asasi na biyar na gaba sai luqman ya ce ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir yace ya kai dan ka sani cewa duk wata kwaya komi kankantar ta koda kwayar gero ce a ce a je a samu wani ƙaton butse a jefa ta ko a je a jefa ta a wani daji komi girman dajin komi ƙanƙantar ƙwayar. ya ce ya ce bi Allah Allah zai zo da ita Allah ya san a ina take a ina ta makale wane lungu ta shiga a wane saƙo take Allah yana sane da wannan a wannan asasin me ake so a koya mana me ake so mu gina ƴaƴanmu akai abinda ake so mu gina su akai shine muraqabar Allah san cewa duk inda suka shiga Allah yana kallon su Allah yana tare da su ba raƙaban mu iyaye ba ai duk inda kika je ina sane ai duk inda kika shiga ana ina sane labari na zuwan mu. a'a ba wannan ba baki isa da wannan ba ki sanya mata muraqabar Allah a zuciya duk inda kika shiga Allah yana kallon ki Allah yana tare da ki Allah yana rubuta abin da kike aikatawa ni dai nayi iya abin da zan yi na hana ki kaza na hana kaza na hana kaza don haka in kin fita in kin yi ga Allah nan yana kallon ki na bakki da Allah sa musu muraqabar Allah a cikin zuciya shi yasa duk wanda yake dauko muraqabar kanshi yasa a zuciyar ƴaƴan shi akwai lokacin da za su wuce wannan matakin sai ai dai inda kuka shiga ina sane ai duk abin da kuka yi ina ana faɗa min Randa suka gane ƙarya kike yi Shi shikenan kimar ki ta zube sannan kuma wannan abin da kike faɗa ya zama shirme ba abin da zai yi tasiri a kansu sun gane ma ashe ba ma kya sani cewa da kika kina sani cewa da kai duk inda suka shiga kana sani ashe ƙarya kake yi ma ba da gaske bane amma sa musu Allah a cikin zuciya cewa duk inda kuka shiga Allah yana tare da ku wannan abin ba ni na hana ba Allah ne ya hana don haka in kun saba ma Allah ku da Allah Allah yana kallon ku nemo ayoyi da suke maganar muraƙabar Allah suke maganar Allah tarayyar Allah da bayi ka cusa musu a cikin zukatansu su yadda da wannan su gamsu sai su je za su yi abu saboda ba ka nan ko ba ka nan amma sai su tuna Allah sai su bari su ta aikatawa amma in suka je ba Allah bane a ransu in suka je za su yi abu suna jin tsoro an ce ana ganin su duk inda suke in suka samu suka ɓoye a wani wuri suka tabbatar cewa nan fa ba mai ganinmu shi kenan sai su aikata abin da suke so amma in Allah aka sa musu ba to wannan ba zai yiwu su keta wannan alfarmar ba duk inda suka shiga suna jin tsoron Allah suna ganin girman Allah sun san Allah yana kallon su yana tare da su wa huwa ma'akum aina ma kuntum ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة أجنا مسوانا دي عندك شجاء الله ينا تاردك كما رانا القيامة zai zo ya tsayar da ku ya ba ku labarin abin da kuka aikata to wannan zai taimaka wurin gina tarbiyyarsu wannan shine asasi na biyar daga cikin asasi na gina tarbiyyar yaya na shida sai ce ya bunayya aqimis sala ya kai ɗana ka tsayi da sallah bayan aqida ta samu tauhidi ya samu a zuciyar yaro ya bunayya la tushrik billah sannan ya san kimar iyayen shi ya san suwa yake koyi da su wata bi sabila man anaba ilai in zai sa kaya ya san irin na suwa ya kamata ya koya ya sa idan zai ci abinci ya san suwa zai yi koyi da su wurin cin abinci amma in ka bar ƴaƴanka suna koyi da kowa baka da wata sabila man ba ilai sannan ya san Allah yana tare da shi a duk inda yake to daga nan sai maganar sallah shi yasa wannan matakin yake nuna wayancan abubuwan da aka lissafa a baya ana so ɗaya ya gini akan su tun kafin ya hau ya kai shekara bakwai ya gini akan su domin daga lokacin da za a zo umarni da sallah in ya kai shekara nawa ne manzo Allah ya ce ku umarci 'ya'yanku da yin sallah in suka kai shekara bakwai wadribuhum alaiha li ashrin in sun kai shekara goma ba su yi sallah ba a dake su kenan yanzu wayancan abubuwan guda shida ko guda biyar na baya ana so su gina a kansu ne tun kafin su kai matakin umarni da yin sallah shi yasa anan sai aka zo aka ce ya bunayya aqimis sala abu na shi da aka ce ya kai dana ka tsayi da sallah ai mun san me ake nufi da tsayi da sallah ko ba sai waye ya kai dana ka yi sallah ba yin sallah daban tsayi da sallah daban tsayi da sallah shine yin sallah akan lokacinta da kuma yin sallah kamar yadda aka ce ayi wannan shine iqamis sala shine tsayi da sallah yin sallah kuma wannan shine kawai kai sallah kai ta yin sallah shi yasa a Qur'ani ba ma ji Allah yana cewa ku yi sallah ku yi sallah sai dai a ce ku tsayi da sallah ku tsayi da sallah ma'ana ba a yin ta sai lokacin da aka ce ayi yayi sannan kuma ba a yin ta sai yadda manzon Allah ya koyar ya ce ayi shine ma'anar ya bunayya aqimis salah ya kai ɗana ka tsayi da sallah to wannan yana daga cikin abin da ake so a gina yaro a kai a tarbiyyantar da yaro a kan yin sallah da son sallah ɗin duk lokacin da lokacin sallah ya a tayar da shi ya sallah a nuna mai lokacin sallah ya yi yaro ya gina a kan wannan ɗabi'a ya gina a kan wannan halin sai zama ya taso a kan sallah ta zama jiki a tattare da shi ba wai sai ya girma sannan a zo a ce za a koya mai sallah za a tirsasa shi ya sallah ba baya son sallah ba shi yasa duk wanda ba ya son sallah za ka samu akwai inda aka samu matsala a baya kafin lokacin yin sallar shi ya zo kin bar su suna zama a gida su yi abin da suka ga dama su kwanta lokacin da suka ga dama su tashi lokacin da suka ga dama sai kuma lokacin ya yi ki ce dole za ki canza su daga wannan yanayin ko kuma dole za ka canza su daga wannan yanayin wanda suka tashi kusan shekara goma sha biyar ko ashirin a kai a ce a rana ɗaya ka canza su shi yasa dole sai mutum ya zo ya ta kuka 'ya'yan shi ba sa son sallah a taya shi addu'a yara sun kan gare sallah ta dame su ba a'a ke ce asali sallar ta dame ki ba baki sa ta a asalin wajibi na asasi na tarbiyya ba kika gino su akai tun suna ƙanana shi yasa da suka girma ba za su tankwara a yadda ake bukata ba da aka ya bunayya aqimis sala a tarbiyantar da yaro akan yin sallah da san sallah ɗin da kuma a koyar da shi ma yadda ake yin sallah ya gani a aikace ya ga a gidansu lokacin sallah na yi kowa ya tashi ya fatsama ya tafi harkar sallah alwala ana ta shiri sallah za a yi to duk wanda ya saba da wannan shi ma a haka zai tashi amma ya tashi a gidan da an yi lokacin sallah yayi wancan ya tafi ya je yayi sallah can an jima wannan nima ma dai kai bari in zo in yi sallan nan barin in karasa nima ma sallah fa har yanzu ban yi ba an taso a haka a irin wannan gidan to haka zai taso shi ma haka zai dauki sallah da haka ana buƙatar a gina shi akan wannan asasin a faɗaitar da shi a nuna mai mahimmancin sallar da kuma matsayinta a addinin musulunci asasi na bakwai wanda za a gina su akan kan tarbiyya akan wannan shine amur bil ma'arufi wani ha'anil munkar. munkar yace ya a ƙimis-sala, ka tsaye da sallah amur bil ma'arufi wani ha'anil munkar ka rinka umarni da kyawawan ayyuka ka rinka hani dangane da munanan ayyuka umarni da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki me yasa aka kawo wannan gabar yanzu Ma'ana a baya yanzu ƴaƴanka ko ƴaƴanki sun cika kenan sun samu tauhidi sun samu mu'amala da iyaye kyakkyawa sun samu ah, eh, bin hanyar mutanen kirki na ƙwarai sun samu tsayi da sallah yanzu sun zama kammalallin mutane sun zama cikakku idan mutum ya cika saura ne saura ƙoƙarin kuma ya cika wani ƙoƙarin shi ma ya zai ya ɗora wani akan wannan hanya ta ƙwarai sai ya zo shi yasa sai aka ce wa amr bil ma'ruf nahy anil munkar a gina yaro akan umarni da kyakkyawan aiki da kuma hana mummunan aiki a koya mai ya gane cewa wannan abin kyakkyawa ne wannan abun mummuna ne in ya ga mutum ya yi abin da bai kamata ba ya ce ba kyau kaza hatta iyayen in yaro ya gina akan wannan an yi wani abu zai ce mama fa an ce ba a makaranta an ce ba kyau fa yin kaza ko kuma an ce a makaranta fa yana da kyau a rinka yin kaza yana umarta da kyakkyawan aiki yana hana mummunan aiki ya zama kammalalle kuma yana ƙoƙarin kammala wasu yanzu ya zama amfani kenan a cikin al'umma yanzu a fara ganin tasirin shi a cikin al'umma ya fita daga matsayin ciko kawai na adadi domin akwai mutumin da shi ciko ne na irga an ce musulmi guda nawa ne a nan za a ce guda ɗari ne da wane da wane shi yana cikin adadin amma an kai cire wannan adadin bai da wani amfani a cikin al'umma irga ne shi kawai saboda ba zai iya amfanar da mutane ba ko da da amru bil da nahyi anil munkar to amma mutum kammalalle wanda ya cika mutum musulmi to zai sifanti da wannan sifar shi yasa Allah duk a Qur'ani in ya tashi yaban al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana yaban su ne da wannan sifa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kun zama kaira ummatin ne saboda wannan sifar kuna umarni da kyakkyawan aiki kuna hana mummunan aiki aka zargi yahudawa aka la'ance su me yasa Allah ya ce kanu la hauna an munkarin fa'alu saboda ba sa hani da mummunan aiki to ki gina ƴaƴanki ko ka gina ƴaƴanka akan wannan kyakkyawan ɗabi'ar na kyakkyawan hali in sun ga abu mai kyau su kwadaitar da mutane su aikata in sun ga mummunan aiki su kwadaitar da mutane akan su tsoratar da mutane akan aikata wannan mummunan aikin amma abin mamaki zaka iya samun gida gashi nan da mutane sun kai goma a cikin gidan amma ba mutum ɗaya mai amuru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar a gidan da ƴaƴan da kowa ga 'ya'ya sama da goma a ciki amma ba wanda zai zo ya ga wani abu ana yi mara kyau ya zo ya ce wannan abin bai kamata ba a daina aikata kaza a gidan nan ba wanda zai zo da wani abu mai kyau na alkhairi ya zo gidan ya ce ya kamata a gidan nan na ji falalar kaza da kaza da haka ya kamata mu zo mu rinka aikata wannan abin a wannan gidan a samu mutum goma sun rayu an haife su a gida sun taso amma kuma ba wanda ya samu tarbiyyar amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar a cikin gidan wataƙila wani ma idan ya fara sai mutanen gidan su tsane shi a ce ya wani ai an zama ustaz da ya fara sai izgili a ustaz ko ustaziya yaushe aka yaushe aka zama ustaziyan ne ce fa mai kaza da kaza sai ce zaki zo ki ce a rinka kaza ko a daina kaza izgilin mutanen gidan ma kawai sai ya hana mutum aikata wannan aikin da aka dole akwai buƙatar a tarbiyyantar da 'ya'ya a kan wannan asasi na takwas ko na tara asasi na nawa ko ba a irgawa ne ya kamata a nuna wasu sai su lissafa mana daga farko yadda za mu gane yadda ake irgawa na nawa ne aka tsaya na takwas asasi na takwas bayan ya ce wa bil ma'arufi wani nahy munkar sai ya ce wasbir ala ma asabak wasbir ala ma asabak asasi kenan muhimmi shine kayi hakuri akan duk abin da ya same ka haƙuri shi ne asasin cin nasara a rayuwa duk wanda bai da haƙuri ba zai taɓa cin nasara a rayuwa ba a addini ko a al'amuran duniya ba a taɓa cin nasara ba haƙuri a ciki shi yasa ya gina shi akan wannan ka'idar na cewa wasbir alama asabaka kai hakuri akan abin da ya same ka idan ka ce zaka rinka yi mutane umarni da kyakkyawan aiki kana hana su mummunan aiki ka kade ka kade domin ɗabi'ar mutane a ɗabi'ar mutane shine yuhibbuna salihin wala yuhibbuna almuslihin shine mutane suna son mutumin kirki in mutumin na ƙwarai ne za ka zo ba ruwanka da kowa kai na ƙwarai ne zaka ga mutane suna son ka amma daga sanda za ka zama musulun mai gyara mutane to daga lokacin kuma kai za ka fi kowa bakin jini za a tsane ka inda in an yi kaza ka zo ka ce a bari ba kyau kaza bai kamata ba ko kuma a yi kaza ne abin da ya dace to daga lokacin kuma wannan ƙaunar da soyayyar za ta rushe da haka mutane mutumin kirki kawai suke so ya kirkin shi shi kadai a karan kanshi amma kada ya zo ya ce zai shiga ya mai da wani ya zama mutumin kirki to dole sai mutum ya yi haƙuri wasbir alama asaba haka kuma duk al'amari na biyayya da za ka yi akwai wanda Allah zai jarrabe shi da iyayen su ne za su zama matsalar shi a rayuwa to dole sai ya yi haƙuri akwai wanda kuma za a jarrabe shi da ‘ya'yan su ne za su zama matsalar shi a rayuwa sai ya yi haƙuri akwai wanda za a jarrabe shi da makwabta su ne matsalar shi a rayuwa sai ya yi haƙuri akwai wanda za a jarrabe shi da wurin aiki ko wurin kasuwancin shi kowa da irin jaraba wanda Allah yake yi mai ba wanda yake zama kawai alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya alaman kadibin Allah bai barin mutane babu jarrabawa babu gwaji da aka sai an jarrabe ka da jarrabawa iri-iri da mai mutum zai ci jarrabawa shine haƙuri shine haƙuri wani a gidan ne Allah zai jarrabe shi a wurin tarbiyyar yana ƙoƙarin sai ya tarbiyyantar da 'ya'yan tarbiyyar da ta dace kuma Allah ya jarrabe shi da mata wadda ita kuma rushe tarbiyyar take yi ko kuma ita tana iya ƙoƙarinta sai ta yi tarbiyyar da ta dace din Allah ya jarrabe ta da mijin da shi kuma rushe tarbiyyar yake yi ba abin da ya dame shi shi bai da a takura ma 'ya'yan shi ba shi bai da a shiga rayuwar 'ya'yan shi ba a basu su su yi abin da suke su, to haka jarrabawar take to dole sai da haƙuri biyar alama asabak to tun da tasowa ka gina 'ya'yanka ko ki gina 'ya'yanki akan haƙuri a rayuwa su zama masu haƙuri kada su zama masu masifa da rigima da tashin hankali duk inda aka taɓo su a sai an taɓo ‘ya'yan wance an taɓo ‘ya'yan wane wa ya taɓo gidan wane an san gidan nan gida ne na rashin haƙuri da rashin mutunci a ki gina ‘ya'yanki a kan haƙuri a nuna masu falalar haƙuri da daraja haƙuri da matsayin da Allah ya tattara daga masu haƙuri inna ma yi sabiru sabiruna ajrahum bi ghairi hisab da aka a tarbiyyantar da su akan wannan ai ta nuna masa haƙuri da muhimmancin shi idan aka ga yaro bai da haƙuri a cikin yara daga tasowar shi a da hankali akan shi sai an mai da shi mai haƙuri kafin ya girma to wannan yana daga cikin asasi na tarbiyya asasi na tara asasi na tara na kusa da na ƙarshe kenan sai ce wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur wala tusair kaddaka linnas kada ka rinka kauda kai ga mutane shine wala tusair kaddaka linnas tasirul khad shine ka rinka juya musu gefen fuskarka me na ake nufi me wannan yake nunawa rashin kimanta mutane sai ya juya mai ƙeya mutum yana ma magana kama kalli ba ma ka kallon shi baka damu da shi ba wulaƙanta mutane da rashin ɗaukan mutane da ƙima to kada ka yi wannan wala tamshi fil ardi maraha kada kuma ka rinka tafiya da taƙama a bayan ƙasa me kenan wannan girman kai da isa kada ka rinka wulaƙanta mutane kada ka rinka girman kai da isa tsakaninka da al'umma Anan an dawo rayuwa a cikin society da mutum yake rayuwa a cikinsu a tarbiyyantar da shi akan ya kamata ya mu'amalanci mutane duka wayancan abubuwan da aka faɗa a baya galibi a cikin gida ne da rayuwar mutum to yanzu in ya fito waje zai yi mu'amala da mutane ya ya kamata yi ka zama fuskar ka tana fuskantar mutane ba ka ɗauce ma mutane kai ka zo ka wuce ta wurin mutane ka ɗauce kai saboda ba kada ka yi musu sallama kada ka yi musu magana a wala tusair khaddaka linnas ka zo kana tafiya kana taƙama kana nuna isa kai wane ne kai dan wane ne kai ka mallaki kaza kai kana da kaza a wala tamshi fil ardi marha kada ka rinka tafiya da taƙama da isa a bayan kasa ka in za ka yi tafiya ka yi tafiya wadda ta dace ka yi tafiya wadda babu nuna girman kai da isa a ciki to a tarbiyyantar da 'ya'ya akan wannan domin wani yaro tun yana ƙarami za ka ga in ya fito shi ba wanda ya isa da shi duk wani yaro da zai gani wannan ba sa'an shi ba ne wayannan 'ya'yan talakawa ne wayannan 'ya'yan kaza ne wayannan mu babanmu kaza ne da haka yana ji ai baban shi kaza ne ko maman shi kaza ce da haka yana ganin bai ma kamata ya kula wayannan ba da haka zai taso tun yana ƙarami yana kau da kai ga mutane yana watsi da mutane bai da tarbiyyar kyakkyawar mu'amala da mutane da haka wannan yana daga cikin asasi wanda yake rushe tarbiyyar mutum sannan tafiya da takama da girman kai akwai yaran da tun suna ƙanana da ka fito kaga yanda suke tafiya akan hanya cewa wannan tafiya sai ta ne nuna isa da girman kai yana ganin kowa ba kowa bane shine wani abu baya tafiya ta tawazu da kaskantar da kai to a tarbiyantar da su akan ya ake tafiya akan hanya in an fito titi ya ake fuskantar mutane ba a kau dauke ma mutane kai ba a kau da kai ga mutane ba a share mutane sannan kuma ba a tafiya ta isa da girman kai shine wala tamshi fil ardi marha sai ce inna Allah la yuhibbu kulla muktalin fakhur ka sani Allah baya kaunar duk wani mai nuna isa mai nuna alfahari a cikin mutane Allah baya san shi shi yasa duk wanda ka gani yana tafiya ta takama da alfahari yana kauda kai ga mutane to wannan abin tausayi ne a cikin mutane saboda kana so ka nuna cewa ga wani kana ganin wanda Allah baya so kana ganin wanda Allah baya so a idanka to ki guji ki tarbiyantar da 'ya'yanki su rinka fitowa a matsayin waɗanda Allah baya so baya ƙauna shine su fito da sifar wulaƙanta mutane da rashin ganin girman mutane da kuma tafiya ta takama da girman kai akan hanya to wannan alama sai ta cewa Allah baya ƙaunar waɗannan 'ya'yan da aka tarbiyyar ki ta zama tarbiyyar banza mara amfani kin gama wahala kin ciyar da su kin yi kaya da ɗinci. wataƙila ma kuɗin da kika kashe kika yi musu ɗinci, shi ya sa suke jin cewa su wasu ne to amma kuma Allah baya san su baya ƙaunar su inna Allah la yuhibbu kulla muktalin fakur wannan ita ce gaba ta tara da ya kamata a tarbiyyantar da yaya a kai, a iyaye su rinka sa ido akan yayansu duk wanda aka ga alamar girman kai da rashin mutunta mutane a tattare da shi to a mai da hankali a kan shi a gyara mai wannan ɗabi'ar a seta shi saboda kada ya shiga cikin waɗanda Allah baya so duk wanda Allah baya so kuwa to wannan ya halata duniya da lahira sana asasi na goma na ƙarshe sai ce waqsid fi mashik waghdud min sautik inna ankara al-aswati la sautul hamir yace ya kai dana idan zaka yi tafiya waqsid fi mashik a can an yi maganar masu tafiya ta takama to ya ya kamata mutum ya yi tafiyar idan zai yi sai sai waqsud fi mashik ka rinka zama tafiyar ka ta zama tsaka tsakiya shine alqasdu qasdul umuri awsatuhu tsoho abinda yake tsaka tsakiya ne waqsud fi mashik in zaka yi tafiya ka rinka tsaka tsakiya dan wani shi ba girman kan yake da shi ba ba komai ba amma idan ya fito yana tafiya sai ka mai sannu ka ɗauka mara lafiya ne shi ba shi da lafiya yana tafiya yana laƙai laƙai ya tsugunar da kai wai duk ƙawa ne wannan da tsoron Allah wannan ba ƙawa ne ba tsoron Allah bane wannan tafiya tsaka tsakiya ake yi a ganka a ga mai lafiya a ganka a ga lafiyayye wanda Allah ya mai ni'ima da haka ba a yadda ka zo kana tafiya bagazan bagazan ko kina tafiya bagazan bagazan a titi kamar taɓaɓɓa ba ba a yadda kuma ki zo kina tafiya ko kana tafiya kamar mara lafiya ba shine waqsud fi mashi ka tsaya a tsakiya ka tsaya a tsakiya kana tafiyar lafiyayyu kuma baka tafiyar mahaukata baka tafiyar marasa lafiya tafiyar ka ta lafiyayye ne to wannan shine tafiya tsaka tsakiya maza suna yi mata suna yi ya fito yana tafiya sai ka ce wani dan daudu wannan babu kasdu a ciki kai tafiya kamar mutum ko kuma ya fito yana tafiya kaman wanda ake bi a guje kaman an biyo shi yana tafiya bagazan bagazan ba natsuwa a ciki kwata-kwata kullum ka ganshi yadda ka san irin wanda aka aka ce mai gashi nan zai yi tafiya mota za ta tashi ta bashi a haka yake tafiya yana tafiya assalamu alaikum a gurguje a gurguje wannan babu natsuwa a ciki to duka wayannan abin zargi ne to haka ita ma mace ga mace ta fito tana tafiya tana rangwada tana karairaya akan titi wannan babu kasdo a cikin wannan tafiyar ko kuma ta fito tana tafiya bagazan bagazan ba natsuwa wannan babu kasdo da aka ta tsaya a tsakiya waqsud fi mashi ka tsaya tsaka tsakiya a tafiyarka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in yana tafiya tafiya yake yi tafiya ta gaske a wata riwayar hadisin yake cewa wa ka annama ka annama yanhadiru min jabal kamar manzo Allah yana gangarowa daga sama ne in yana tafiya tafiya shi kaman gangarowa yake daga sama idan mutum yana gangarowa daga sama za a ga wannan tafiyar laƙai-laƙai a jikin shi kaman mara lafiya ba za a gani ba sannan ba za a ga gudu sauri-sauri da yawa ba saboda kada gudun mutum ya kifa ya zame a'a za a ga tafiya sai ita ba sauri ba ita kuma ba laƙai-laƙai ba to haka yake tafiya tsaka-tsakiya, haka ake buƙatar a tarbiyyantar da yaro a wurin tafiya amma za ka samu wani uban ma bai sanya tafiyar 'ya'yan shi take a hanya ba wata uwar ba ta sanya tafiyar 'ya'yanta take a hanya ba wannan kawai ya isa ka fito wata rana ka bi su a baya ka gaya suke tafiya saboda ka seta musu yadda ake tafiya ka gyara musu ya ya kamata su rinka tafiya da haka wannan a titi kenan an fito sannan abu na biyu wasu min sautik ka sauke sautinka ka rage bolum ɗinka kada ya zama an zo magana magana ka kawai ake ji sautinka ake ji duk inda aka zo akwai wanda duk inda ya zo wuri to fa sai an gane akwai wani a wurin akwai wanda duk inda ta je ana zama ana zaune za a ce wanta ta zo ba fa ganinta aka yi ba daga makwabta can za a jiyo cewa yanzu wanta ta zo gidan wanci saboda me saboda sautinta to wannan babu tarbiyya a ciki ana buƙatar sauti ya zama tsaka-tsakiya duk wanda za ka yi magana da su a ƙa'idar magana a sauti madaidaici shine ka ji yadda waɗanda kake magana da su amma akwai wanda zai yi magana bayan ya ji yadda wanda yake magana da su duk wanda yake kusa da wurin ma sai ya ji me ake yi akwai wanda su asali Allah ya halicce su a haka wannan ba matsala bane sai su rinka kokarin saukewa haka Allah ya halicci sautin su da ƙarfi ba sa iya ba sa iya din sautin wannan kuma illa ne matsala ne sai su nemi ya za su yi gyara amma sauti da ake bukata ana bukatar sauti ya zama matsakaici daidai wa daidai in kana magana da mutum kai da shi anan ya zama shi kake jiyarwa Abubakar da Umar radiyallahu anhuma kamar yadda mai riwaya yake cewa idan suna zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace in suna yi ma manzon Allah magana wanda yake gefe a zaune a majalisin baya jin abin da suke magana da manzon Allah saboda shi suke jiyarwa amma ya zama kai kana alfahari da ɗaga murya ko kina alfahari da ɗaga murya ke di inda kika je ai mu ba ma shiru ai mu ba a sirri da mu ai mu kaza wannan ai shirme ne ai Banta kanki kike yi ko ai Banta kanka kake yi shi yasa da ya tashi sai sifanta wannan da wata mummunar sifa da yace waqsud fi mashika ghudud min sauti sai yace me inna ankara al-aswati la sautul hamir mafi munin sauti shine sautin jaki ma'ana me ake so a faɗa mana a nan kenan idan kai mai ɗaga sauti ne ke kai mai ɗaga sauti ce kina jin cewa wani abu ne to salaf ɗinki da kike koyi da shi shine zaki. shi shine abin koyinki a wannan babin Naka mafi munin sifa kenan a ce ka ɗauko wata sifa ta jaki shine abin kwaikwayonka in an ce waye magabacinka na kwarai akan wannan ɗabi'ar da ka ɗabi'anci da kai sai ce mi da shi yasa aka ce inna ankaral aswati la sautul hamir mafi munin sauti shine sautin daki shi yasa malamai suke cewa inda a ce daga sautin da magana da ƙarfi da daga murya inda a ce ɗabi'a ce mai kyau to da Allah bai keɓanta daki da wannan ɗabi'ar ba shi yasa gayar mai daga sauti gayar abin da zai iya yi shine ya ce yau ya kamo jaki shine ƙololuwar madukar inda yake so ya kai ya ce yau ya kawo jaki jaki ne daidai inda ya zo in zai yi kuka sai an san akwai shi sai ya kai kilomita ɗaya ko ana jiyo shi to a gayar abinda za a yi a ce yau kin kamo jaki sai a tafa ko a tafa mata ta yi ƙoƙari da aka ɗaga sauti al'ada ce wadda take ta jaki ba al'ada ba ce wadda take ta mutum sai idan kin sami yara ko ka sami ‘ya'yanka ka gane cewa wani in zai yi magana ɗaga sauti ne da shi bai iya magana a hankali daga nan sai a fara tarbiyyar shi dai inda ya ɗaga sauti a ce a ya sama yi ƙasa a ta seta shi har sai ya zama wanda zai iya magana a daidai da daidai shi yasa za ka samu wasu gidajen in ka je sai ka rayu a kusa da ɗakunansu sama da shekara ɗaya baka taɓa jin me yake faruwa a cikin ɗakunan ba kuma da 'ya'yan da komai a ciki amma kuma wasu gidajen in ka je minti ɗaya ko minti biyu duk abin da yake cikin gidan sai ka sani saboda duk wanda zai yi magana babu seti a magana wani gidan wani ya je wani gida ya ce kafin a kawo ya je bakunta wani gida ya ce kafin a kawo mai abinci na bako da za a kawo mai duk abin da za a kawo ya sani wannan yaron daga ya ce mama ba a sa kunar shinkafa ba wannan kawo kaza wannan eh, abin nan zoben bai yi sanyi ba duk abin da ake yi a cikin gidan ya ji ya gama duk abin da za a kawo yanzu ya gama duk saboda babu control ɗin sauti a gidan gaba ɗaya ba tarbiyyantar da su a wannan tsarin ba to haka za su je duk inda za su je in suka je gidan miji aka aurar da su a ɗakin mijinsu duk abin da yake faruwa tsakaninsu da miji ana ji a waje makwabta na ji makwabtan ɗakunan suna ji yau an yi faɗa yau an shirya yau zaman lafiya suke duk an sani saboda me saboda kawai tarbiyyar sauti da aka samu matsala a kanta amma in ba aka samu wannan matsalar ba sai kaga asiri a rufe a yi faɗan a shirya a gyara a yi komai ba wanda ya san me aka yi to yannan asasin sune ne za mu iya ɗauka guda goma a cikin ƙistar lukmanul hakim dangane da gina tarbiyyar 'ya'yanmu aka duk wanda ya lizimci wayannan to insha Allah zai samu inganta tarbiyyar 'ya'ya musamman 'ya'ya mata sai ya samu shiga aljanna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda hadisai suka gabata wannan shine gaba ta <laughs> lokaci ya ga wannan shine gaba ta farko daga cikin gabobi guda hudu da haka dole ina gani dole mu kulle shi mu kulle shi anan in Allah madaukakin sarki ya samu an samu wani lokaci nan gaba sai mu zo mu ƙarasa waɗannan gaɓoɓin guda hudu tunda na ce mun kasa abin gida biyu mace kafin aure da mace bayan aure mace kafin aure tana da gaɓoɓi guda biyu bayan aure tana da gaɓoɓi guda biyu kafin aure gaɓoɓi guda biyu gaɓa ta farko shine a matsayinta na 'ya shine yanzu abin da muka yi bayani a kan shi matsayin mace na 'ya da kuma haƙoƙinta da yake kan iyayenta da abin da ya kamata su kula da shi wurin tarbiyyantar da ita yanzu abin da ya rage mana a gaba ta a kashi na farko shine mace a matsayinta na 'yar uwa menene alaƙar 'yan uwa da 'yan uwarsu mace yayye da ƙanne menene haƙƙin shari'a da ya ɗora musu dangane da kulawa da mace da matsayinta sannan mu shiga ɓangare na biyu bayan ta zama mata a matsayinta na mata menene haƙoƙinta da kuma darajar da Allah ya bata sannan kuma ɓangare na biyu bayan ta zama uwa ita kuma a nan a matsayinta na mata ɗin in ta zama uwa menene haƙoƙinta da darajar da shari'ar musulunci ta bata wannan zai nuna mana irin kulawa da shari'a ta ba mace wanda babu wani wuri a wani addini ko a wata al'ada ko a wata ƙungiya wanda mutum zai iya samun irin wannan kulawar da shari'ar musulunci ta baiwa mace da dole za mu kwana a wannan gabar insha Allah ta'ala in Allah madaukakin sarki ya sa wani lokaci mun samu wata fursar sai a dora daga inda aka tsaya wallahu a'lam sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum